Muna ranar Alhamishi 4 ga watan Afrilu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Sama da 'yan kasar Nijar 500 ne aka koro daga Algeria suka iso Agadas a karshen wannan satin a cikinsu akwai yara da dama in ji jami'in ma'aikatar da ke kula da yara da mata a gadas Wata gobara ta tashi a kasuwar dogon dutse jiya laraba uku ga wannan watan. Ba a samu asarar rayuka ba amma an yi asarar kayayyaki masu yawa. rahoton na musamman na yau da yake muna ranar laraba ranar muhalli a studio kalangu zai kai mu tasawa inda za mu haɗu da masu ruwa da tsakikar gingimu tsakanin manoma da makiyaya da fatan auna lahiya kuma da fatan ana cigaba da azumi lahiya ga labarun kamar yadda suke. Wasu ayarin motoci dauke da sama da mutum 500 ne suka shigo niger bayan an koro su daga Algeria. Wannan mutanen dukkansu 'yan ƙasar niger ne kuma sun iso a ranakun 30 31 ga watan Maris a garin Agadez. A cikinsu yara 59 ne waɗanda ba sa tare da mahaifansu. Ma'aikatar jihar da ke kula da kariyar yara ta yi rajistan kamar yadda Suleiman Isaka jami'in ma'aikatar ya shaida ma musamman. Mun samu a cikin kwanaki biyu ayari biyu da aka turo su daga Alsheri. A cikin waɗannan ayari akwai yara da basu da 'yan rakiya su hamsin da tara. Ana kawo su ne cikin manyan motoci na Ben. Ga rana ga wahalar hanya. Yaran suna zo muna a cikin mawuyacin hali wanda suna buƙatar agaji. Suna zuwa kuma da matsala na rashin lafiya wanda ya shafi rashin tsafta musamman ga jikinsu. Matsala ce da take samun tun lokacin da suka shiga Algeria saboda ba su samu abin da ya kamata domin tabbatar da tsabtar lafiyar jikinsu yadda suka samu. Magabatan ƙasar Nijar ta bakin mai bima magatakar da ma'aikatar ministan harkokin waje da 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasashen waje. sun yi kira jiya uku ga watan afrilu bikin da mahadi jakadin kasar algeria a cewar kamfanin jaridar kasar niger a np wannan kiran da magabatan kasar niger suka yi ga jakadan na algeria ya biyo bayan rashin jin daɗin da magabatan ƙasar Nijar suka nuna dangance da yadda jami'an tsaron ƙasar Algeria suka rinka fin ciko 'yan ƙasar Nijar wajen ta su dawowa gida. lafuffuka 28 wanda mafi yawansu sun shahi sata da kisan kai kan motuna da motoci ko kuma yin kisa na haɗin kai da makamantan haka wannan dai shi ne zaman farko na kotun hukunta manyan laifuffuka ta agadas a wannan shekara ta 2024 wanda ya soma 12 ga watan maris kuma zai ci gaba har sha 15 ga wannan watan a cewar shugaban kotun ilyasu muhammadu laifuka goma sha takwas ne aka yanke mahukunci hudu daga cikinsu an sake mayar da su kadai arin hasken da yamma musa mamman magana ce ta takardun shari'a 28 euh, da tuni mun ka cimma rabi mun fara daga ranar 12 ga watan maris na shekara ta 2024 kuma muna ta da waɗannan takardun shari'a 28 da suka shafi batutuwan kisan kai bugun kawo wuka da kuma musamman ma sace-sace da makami muna da kashin jariri guda yawancin waɗannan takardu 28 su ne na sace-sace da makami ma'ana a yi sata kuma a yi kisa tare da makami tare da mota yawanci cikin gungu tun ranar 12 ga watan maris din shekara ta 2024 har zuwa 3 ga watan na shekara ta 2024 kusan shari'a 18 aka yi ba a mai da shari'a ba sosai muna da uku zuwa hudu na mai da shari'a domin ba a cika takardun ba dole muka mai da su har zuwa wata shari'a ta gaba daga uku ko hudu yawanci tare da mutane shida muka yi musu shari'a runhuna da dama ne suka kone kurmus a cikin wata gobara da ta tashi a kasuwar dogon dutse da ke ci a kowane sati jiya laraba uku ga wannan watan wajejen karfe biyu na azzafar babu wanda ya rasu amma kuma an yi asarar kayayyaki masu yawa kamar yadda abubakar maki gudu shugaban da'irar dogon dutse ya shaida ma bawa. kuma da mun ka je lalle mun gani kai kasuwa duka ta kone sosai ta kone sai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga yanzu dai ba mu iya ga muharin ita gobarat ko dai ce da an ka kone ko wani mai shan taba na yadda wani abu ko wani aka hakan gani to yanzu dai polis suna nan suna bincike yalla cikin kwana kaɗan muna sanin abin da faru sai mu ce a fannin hasara alhamdulillah tunda babu wanda ya ji ciwo amma ita dukiya aka yi kamar wajen hangar ɗin ruhunoni duka sun kone da zan bara kasuwa ba ne babu kamar wani abin a ce muka abin sana'a wanda ya tabu amma dai ruhunonin dai su ne sun ga kone sosai lalle da huta tashi kakin ma jami'an tsaro sun zo nan dai mutanen kasuwa da ya sun kasa sun yi kokari kwarai sun kashe ta a fara sun ka zo su ma sun ka kana su kokari amma don da haka ne ma za mu ƙara yin godiya daga zuwa ga shafar din da kuma duka jama'a wannan sun taimaka wajen kashe wannan huta inda an kyale ta kama kuma ji akwai iska kaɗan kuma da kan sauran ruhunan kuma su ma da sun kone. Gamayyar kungiyoyi masu aikin jarida masu zaman kansu na Nijar ta gabatar da wata sanarwa a wato gaban manema labarai a yau da safe. manar da ita ce yin bitar su da ministan sadarwa inda aka tattauna kan yadda ma'aikatan gidajen rediyo masu zaman kansu da talbijin ke tafiyar da ayyukansu suleiman usman shugaban kungiyar ta 'yan jarida masu zaman kansu ya ma rafi abdullahi musi karin bayani Ya yi lokaci da muke ta shige da fice domin samun kusanci ga duka waɗanda suke da ruwa da tsaki a kafafen yada labarai masu zaman kansu da ofishin ministan sadarwa domin duba yadda za a saka jama'a cikin yanayi mai kyau na aiki. Shugabannin kafafen yada labarai sun ɗauki anniya za su duba yadda za su biya bashin albashi ga ma'aikatansu. Sannan bayan wannan mun gamsu da haɗuwar da muka shayi da su. Bayan wannan da yake muna cikin cikin matsowar lokacin sallah muna buƙatar shugabannin yaɗa labarai su duba yadda za su biya bashin albashi ga ma'aikatansu da kuma buƙatar yin bincike a kan tallafin da ake baiwa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu shekara da shekaru. mashawarta goma sha ɗaya na da'irar Litinin suka ajiye takardar neman yin murabus na shugaban da'irar a ranar biyu ga watan afrilu mashawartan dai na zargin shugaban da'irar ne da kasawa wajen jagorancin ayyukan da'irar musamman ma a bangaren kuɗaɗe a cikin amsar da ya basu su prefe na arlet ya nuna musu cewar wannan bukatar tasu su da tushe kuma ba za a karɓar ta ba kamar yadda wani sako ta kafar rediyo na ma'aikatar ministan cikin gida a ranar 19 ga watan fabrairu shekara 2024 ya yi hani ga dukkan gouverneur da prefe kan su da dukkan wani tsari na sake zaben shugabannin da'irori har izuwa sai babu ta gani. kowanne musulmi da ya azumci watan ramadan ya kamata ya hudda zakkal kono wato din ya ƙara inganta azumin shi shin waye kamata ya hudda zakar kuma wane ne ya dace a baiwa ustaz haludu haya malamin addinin islama ya ma studio kalangu karin bayani eh, zakatul fitr eh, sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wajibta ta eh, ga dukan musulmi kai hamma wanda yake ciki ana hudda zakatul fitir na gida kan hudawa tare da dukkan mutanen da suke karkashin zakatul fitir akan hudda ta cikin abinci wanda al'umma take umarni da shi kamar munan hatsi shinkawa da sauransu har da spaghetti akan iya hiddawa zakatul fitir ana bada ta ga mutum takwas wato mai daga cikinsu ana ba fakirai kenan marasa ƙarfi a lokacin buɗe baki masu shan kafe ko shayi da makamantansu na huce gona da iri wajen shan wa'annan kayayyakin da ke ƙara musu kuzari wannan kuma na iya haifar da illoli da dama kan lafiyarsu kamar yadda masana a fannin kiwon lahiya suka bayyana ta bakin abdulrazak bello ƙwararre a fannin cimaka a cikin firarsu da hassan nuru abdulrahman Tsaron mutum ya ce abin da bai ci ba ya cike gurbin sa abu ne da bai da kyau saboda kafe da shayi suna da na kasan su daban idan aka sha shayi ko kafe mutum yana iya yin barci da kyau sai dai za a iya samun gajiya shine wani lokaci azumi yana iya saka gajiya amma a zahiri ya danganta da cimakar mu ne ina kira ga masu shan kafe ko shayi su yi amfani da wannan lokaci na azumi domin su rage sha saboda an ga mutane da yawa da suka yi amfani da lokacin azumi suka bari ko kuma suka rage sha. Euh, a ranar Litinin da ta gabata wani hatsarin mota da ya wakana a hanyar doso doci ya yi sanadiyar rasuwar mutum uku. Jiya kuma wani hatsarin ya sake abuwa kan hanyar doso gaya inda mutum ɗaya ya rasu, sha shidda suka ji rauni. hatsarin na ƙarshe ya haɗa wata motar jigilar fasinja da wata mota ta daban a jidan shefa kona yakuba na rundunar jandarmomi ta haɗin gwiwa ta dosu ya mana na hadiza hassan ƙarin haske hadarin motar ya afku ne a kilomita 57 daga kudancin birnin dosu bisa hanyar rn set hadarin ya shafi telam da kuma bas da ke dauke da fasinjoji hamsin har ma da direban Yana ganin direban ya farka ne a tsawon balaguron kwana ya dauke shi lamarin da ya jawo mutuwar mutum guda da raunata mutane goma sha shida daga cikinsu hudu sun je rauni mai tsanani ganin kwana ɗauke direban ya saki damarsa sai suka gamu kundin tukin mota ya tanadi matakai haka gwamnati ta tanadi matakai na gudun motoci da kuma girmama tazarar kariya tsakanin motoci duk waɗannan matakai direban bai amfani da su ba ya yi sabko kuma ba tare da sanar rayuwa nawa yake ɗauke da ita ba cikin motar kuna gani ma motocin bas suna gudu cikin gari bai kamata ba ya kamata su daidaita wannan gudu nasu. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Manoma da makiyaya su ne al'ummar karkara na ƙasar Nijar waɗanda suke zaune waje ɗaya. sai dai wasu lokuta suna samun saɓani tsakaninsu musamman ma a lokacin kaka a shekara ta 2022-2023 wani kazamin hada ya barke tsakanin mazaunan karkarar a bauɗeta da mai jirgi inda aka samu mutum goma sha da suka ji rauni domin shawo kan da ke kana tsakanin manoma da makiyayan da kuma kawo zaman salama tsakaninsu a tasawa masu ruwa da tsaki sun ɗauki matakai wanda suka hada da rigakafin rigingimu ya dai ƙarin haske a cikin rahoton da habib ahmed ta shirya mana A Tesawa jihar Maradi, masu fafutuka da fada aji na yankin sun himmantu wajen nemo hanyoyin magance rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. Da aka yi tambayar sanin hanyoyin rigakafi, wani manomi ya ba da shawarar mutunta doka, yana ganin kuma haɓaka wayar da kan jama'a da kimar amfanin juna za su sa a magance wa'annan matsalolin. Yau in makiyayi ya zo gona ta yake min da Allah ina son zauna in yi taki cikin gonaka. Ni na kowa murna. abincin da ke cikin gona karan da wannan hara gujiya da wani tawake sai ka zauna ka ci ni gaba ta kai ni kai gaba ta kai ka ni yanzu abin da muka yi shawara muke ganin waye kai ana tare da manoman da makiyaya Latija kuma wanda suke sun san gomi suke yi dibu jannu cikin su wanda shi ma ya san abin da yake yi sai mu dauke su tare in yaji ya san abin da zai gaya matasa mu mun san abin da za mu gaya ma latija. Makiyaya mazauna gari suna mai da laifi kan makiyayan da basu gadi zama wuri guda ba da keta dokokin doka, shugaba na kungiyar farfado da kiwo na Nijar na gundumar ya dage kan yadda ake ƙara yada manyan taruka. Mu saurari har bi Ahmadu Musa. Shawarwarin da za a yi na nan ƙasar tasawa, to za mu aika duk inda muka taimu ce to bana kal a sake shigowa a cikin lokaci ga yanda za a yi ga yanda za a yi an shigo ma ga yanda za a yi kal a yarda a sake wani tashin hankali in ban da shi ba mu da wata dubara sai addu'a ubangiji Allah ya shirye da masu zowa ya shirye da wanda ake tarda wanda suke cewa su za su ɗauki doka da kansu bayan haka nan ba mu san me za mu yi ba sai dai mu roƙi Allah da ya halice mu a kau da tashin hankali duk da waɗannan tanade-tanade so da yawa rikici yana barkewa tsakanin manoma da makiyaya a Tesawa shugaban gunduma na gudanarwa mai ɗaurewa a sashen kula da muhalli na Tesawa kuma mamba na Kofedep ya ƙayyade hanyoyin aiki a mataki hudu. Lieutenant Sani Lawali. Akwai mataki na farko wanda ya shafi sulhuntawa a cikin ruwan sanyi tsakanin wanda ya aikata barna da wanda aka aikata wa barna. Idan ba a samu sulhu ba sai a kai mataki na biyu da ya shafi zuwa wajen mai gari. Idan ba a samu sulhu nan ba sai a je gurin sarki. Daga nan kuma in ba a samu daidaito ba sai a je kotu. Ko dai a wajen sarki ko a wajen kotu akwai ƙungiyoyi masu kula kula da kundin karkara na kofokom ko kuma kokodep sai a tura su su su daidaita inda aka samu ɓanna. duka dai nan muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicen kuna iya sake sauraron su akan lamba uku biyu biyar kyauta ta layin Airtel ko kuma kan shafin studio kalangu da ke kamar haja ta Play Store. Ai saurare lahiya mu sha ruwa lahiya masu Shin kuna son samun shirye-shiryen studio kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.